ya haro ya gudu kai na kabe Allah ta'ala wa barakatu kudan ne yanzu ya lotun Allah da annabi da hankalinka da nazarinka da tunaninka kaka ta ma matarka kudan ne mi shin zama na ta kai gidan nan ba ni ka zaman ta ba kwarai bana wada ma yanzu ba irin dole na ba wallahi mariya aminu waziri tambol ta sa kahuwar dogoda da duk wanda ka ta ma ɗaya mace ko uwaye ko ɗaya na haɗa ma ka kiyaye na kwatan ne gani kin to ita wai isa ci zarahin ta za ta cewa mu ba mu cin zarahin waɗanga da mun ka aje cikin gida kai ka ci zarahin ta don kai ka buge wata mace ciwon ya mace na ya mace na wallahi da ka jiya bari in gwada ma wani abu domin sheto rayukan 'ya'yanmu gidan kannanmu gaishe da tasiri matar gwamnan sokoto maman na jiwo mai kyauta ta yi daɗi matan gwamnoni ku zo ku koyi yadda ake yi don ku yi daɗi gani na ko gani wallahi kwatar ne kuma ni ban san abin haka yake ba don Allah don annabi lalura ga daga sai kai mun ka sani sai ita zan zo in ba ta hankuri in ba ɗayan ta hankuri saboda wallahi ba ko inda ko ita ɗaya ni buga ka mm. san zuciya wallahi yaran nan ni gama ni kakkaure ni ce su ta gidan gidan gidan uwarsu wallahi sai na neme su yanzu haka kwatan ne mm. aje aikin ga zan yi in zo in ba ta hankuri in dawo da ita wallahi ta kala kuma don Allah don annabi kai na san halinka da dumi ka zo gidan uwar gidan mai girma gwamna mm. bakin ka su ce ka ce yalo ya bugi mata ta ya kore ta don Allah ayi hankuri ka a waɗi kwatan na bari na wallahi bari kuma ban koma kenan. dama ba halina na ba kaddarori na